Bismillahir Rahmanir Rahim. Janna kashi na 22. To sai aka shigar ne har lokacin jini zuba yake a jikina. Ba abin da mama ke yi sai kuka Amina na makaranta ya usi na wajen aiki. Ba a gaya mashi ba. Dadi sahura ta kira. Ta faɗa mishi aka yi asibitin su daji da da yake babban asibiti ne a nan Kaduna ɗin. Ban san iyakan lokacin da aka kwashe a kaina ba na bude ido na dai na ganni a ɗakin hutu. Mina gefe na ya usi da ya faɗa kanshi mama kuma na sallah dishi dishi na fara gani kafin na ji ido na ya washe mina ta ce ta fara cewa mama ta tashi cikin sauri ya usiyo kaina duk ya firgice yana min magana janna ya jikinki baki ji komai baki jin komai da yanzu ko sannan kin ji dalab ka kaje ka kira min likita ne sakare mai yi ma mace kuka ciwar mama cewa yana waige nan na rasa wannan rawar kafa da yake haka wanda a da can ma bai yi min shi ba Limshe idona na ina kallon mama ta watso min harara Mina ta ce please mama tunda da cikin nan bai fita ba ki bar harara ta kan jinin ta ya hau. Abu ta ɗauka tana jifan Mina da shi rintsa idona na jin wai cikin yana nan na fashe da kuka duk wahalar da na sha ashe a banza a wofi abin na yi don shi din ma bai fita ba wallahi ko ki rufe mana baki ko kuma in mance da baki da lafiya na kwaɗe ki da mari janna ashe baki da hankali ban sani ba duk ilimin ki na addini ya tashi a banza ke ƙoƙarin yin kisan kai Kukan na ci gaba da har likitan ya zo ya min dube-duben da zai yi. Ya awon BP ne ya rubuta a takarda ya ce. Za ta ci gaba da bed rest ne daga nan har ta haihu. Saboda maganin da ta sha ya da bakin mahaifarta. Ko da yaushe zai iya buɗewa komai na iya faruwa. Allah ne ya cece ta har ranta. Da za ta iya rasawa ba ma bebin ba. Za ta ci gaba da shan waɗannan magungunan. Allah ya kyauta gaba. Sai kun saka ido akan fa sosai. Haka aka sallame muka dawo gidan. Faɗa sosai dadi ya yi min kamar zai arba ki. Ni dai ban da bakin magana sai kuka ina kuka na ce dadi kenan dai sai na haifi shege dadi bana son cikin nan ko kaɗan bana ƙaunarsa ji nake kamar na mutu idan tana cikin shege da ni cikin shege ne da ni kan ki faru janna shin ke ba za ki ɗauki kaddara ba a dage da ta zo miki ba ke kaɗai shi aka fara samun irin haka da ke a duniya kullum muna kan abu guda haba janna ki tausaya ma kanki mana dubiye da kika lalace ko da kika zo baki wulakanci haka ba akan me zaki nemi kashe kanki da abin da ke cikin ki Allah ya fi ki sanin halin da ke ciki idan har yayi Ya yi ba mai rayuwa bane ba mu isa mu raya shi ba haka in har ya so an shi abin sa ba mu isa hanawa ba ki gode ma Allah mana dadi don Allah ka daina mata faɗa ta kasa jure bakin cikin ne shi ya sanya ya usi fara sa cike da kwalla kallon banza ya masa ya ce na kira daina faɗa din Usman nace ce na ki ko zaka dake ni ne girgiza kai ya ce duk ya zama kalar tausayi ya ce a uncle ni ban isa ba kawai na ga dai zafin zai mata yawa ne banza yayi da ni mama ce kafta ido na Usman wallahi wato kai ba ga laifin abin da ta yi ba kenan ko a'a mama a'a wallahi ba haka bane ba amma dai ku bi ta hankali ina ta kuka ni dai ban san irin haushin da nake ji na shi ba na tsani wannan abin da yake a kaina hakan bai hana su mama dadi mama da dadi su wanke shi tas ba kana daga baya kuma suka sako suna ta aiki lallashi na tun daga sannan ban sake yunkurin aikata wani abin ba bana aikin komai wanka kawai zan yi da shi na kwanta aikin kenan kuma duk abin da nake so shi nake ci sai idan zai illata lafiya na ne mama za ta hana ni har na rasa wanne ya fi ji da ni a cikin dadi da mama kowa bakin kokarin ya yake wannan cikin yana na zuwa zana jarabawar wa amma an saka wani ya zana mu haka ne ta raunin ciki na har lokacin da ya shiga watan haihuwa wannan kenan to a bangaren asar kam Allah sarki rayuwa tana soya a mutum lokaci guda kamar yadda kadara take kife dukkan wani jin daɗin ka da farin cikin ka na lokaci guda haka ce ta kasance da asar tun sanda ya sauka a Aspen, kwata-kwata baya cikin nutsuwarsa wasan da yake buga tun ya Tunda da ya zo tsawon wata takwas kenan sau ɗaya ya buga suka ce amma da gasan nan duk sanda zai zai shiga filin sai dai kawai ya zube sai an kai shi ma asibiti kwata kwata ya zama kamar ba shi ba bai da wani aiki sai na kuka don Allah ya haɗa shi da abokai ma na garin ne Sharif da Fahad abokansa ne na ƙware suna tsaye akan shi baya sati biyu bai kwanta asibiti ba duk irin tambayar da suke masa akan me ke faruwa ya kasa buɗe baki ya basu labarin abin da ya faru gani yake kamar ya tona asirin cikin gidansu ne sai ya ya ɓoye ɗin amma shi kaɗai ya san azabar da yake sha akan rashin janna ji yake kamar rayuwa Ƙarewa za ta yi in har bai sake sanya ta a cikin idonsa ba duk sanda ya ga Usman wani irin raɗi yake ji a cikin zuciyarsa ranar da ciwon kirji zai kwana in wani dan uwansa ne ya ce masa idan wani ne ya ce masa dan uwansa ciki guda zai masa wannan abin zai shekara yana karyatawa ne amma saboda son zuciyarsa ya zaɓi ya ɓoye inda ta tafi saboda ya raba shi da ita me ya ma Usman da ya cancanci wannan awon a gare shi ƙarshe dai da duk yadda asar ke da ƙwazo da iya sarrafa ƙwallo yana je yana gani ya daina bugawa tim ɗin su ba ƙaramar rashin ɗan wasa suka yi ba sosai haka yake rayuwarsa a nan babu uwa babu uba ba ɗan uwan ba wani mai tausayin da kuma kulawa da shi sai abokan shi ji yake ina ma komai ya koma ba me yasa ya kawo jan ma gidansu inda ya bata gidansu wajen iyayenta zai iya taimaka mata me yasa tun zuwan ta bai aure ta ba amma ya biyo zuciya akan cewa yarinya ce kalmar aure ta yi mata girma ya bata ta karatu sosai zuwa sadda za ta shiga jami'a sai ya aure ta to ga irin ta nan ga irin abin da zuciyarsa ta ja mishi ina zai kai alhakin wannan yarinyar ko gidan su kasa zuwa yin kunya da nauyin su yasa ba zai iya haɗa ido da su ba Hisham ya tura musu da babu uwa da suka je suka yi masu bayani ya ji daɗi da basu ɗora laifin a kan shi ba amma duk da haka shi ya ji zafin su sosai da korar da suka yi mata da yanzu tana wajen su ganin ta ba zai masa wahala ba da yanzu ila ya aure ta ya share mata dukkan hawayenta Yawan dukkan bakin ciki da take ciki amma yanzu ina zai ganta ta ce ba ta son ganin su ta fita a rayuwarsu su ma ta fita a rayuwar su ma su fita a tata wallahi da a ce zai san inda take ko birnin sun ne sai ya je gare ta in ya so ta soka mashi wuka ga kirjinta ga kirjinsa a yanda yake jin ƙaunarta na tafasa mashi zuciya ko sau ɗaya abin da ya faru bai saka ya ji ya fasa aurenta ba jiya ya santa da kasancewarta matarsa ya karu. amma ina baki alƙalmi ya riga da ya bushe ya san ko zai mutu Usman ba zai taɓa gaya mashi inda take ba yanzu haka sa guda asibiti an saka masa oxygen bai san wanda yake kan shi ba hankalin Sharif da Fahad ya masifar tashi suka rude suka kira Abba suke sanar da shi ga halin da Asad din yake ciki a lokacin maganar da yayi ta ba su mamaki don cewa ya waye Asad Sharif da ke wayar ya fiddo idan shi waje ce Abba Asad babban ɗanka da ke nan Spain shi nake maka magana ko ka mance shi wallahi abba serious sick yake har da oxygen aka saka mai bai san wake ke shi ba abba ku zo da Allah kar mu rasa shi ai bai san ya miƙe daga inda yake ba a lokacin yayin da hawaye suka shiga zure a fuskar shi tunda irin korar karen da ya musu ya ce Sharif ku kulan mu da shi don Allah za mu zo jibini da Hisham ko bai aike ciki ku sanar da ni a haka suka rabu da su kuka wiwi abba yake a ofis kamar karamin yaro har wani abokin sa ya tisa shi da tambaya yake bashi labarin abin da ya faru cikin fada abokin yake cewa kana kuskure a rayuwarka Abdullahi kenan baka na nadama da wancan kuskuren ba ka ta tafa wani ashe har yau baka san wace ce Hafsat ba ta farraka gidanka ta watsar maka da ahalinka amma ka kasa ɗaukar wani mataki yanzu ido zaka saka ka rasa Asad kamar yadda ka rasa Zuhura anya kana aiki da tunaninka kuwa Alhaji Isa ban san me zan yi ba ina ji kamar ba ni bane nake rayuwa tun lokacin da na rabu da Zuhura na yi alƙawarin gyara kuskure na amma Isham ya ki amincewa ya ki haƙura har ofis ɗinsa zan je haka zai fice ya bar ni dan da zan bi in ga na dawo da shi jikina abin ya faskara ya kullace ni sosai asad da usman da hindu na tsaya sosai wajen ganin mu'amala ta da su ta yi kyau. na sakar musu fuska na ba su dama sosai matsayin ubansu ashe hakan kuma ya sa hafsa ta ɗauki damar raba ni da su suma sannan ta jefa gaba mai tsanani tsakanin su lokacin da abin ya faru bana hayyaci na nan take nan take gwada min hotunan na ji zuciyata ta buga na ji na yadda na yadda na tsane su tsanarsa ta shige cikin zuciyata na ji bana ƙaunar sake ganin su tare da ni wallahi alhaji isa har gobe zuciyata ciwo take auka abin da ya faru kullum sai na sha magani sannan har gobe ban yadda cewa asad ya aikata ba na san shi na san halinsa asfana yake zaune yana da yan mata na tura amma bai taba iskanci ba da su ba balle akan wacce yake kauna kullum har da zan bi na wanke na gare su nake amma yanzu dole zan je dole in je ga ɗana abin so na kan na rasa shi kamar yadda na rasa zuhura alhaji isa ya ce hakan da ya kamata kai sannan ko da wasa kaka nuna ma cewa kaka nuna ma hafsa cewar ka shirya da ɗanka ina kuma baka shawara ka ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki a kanta na gaya maka mijin da ta fara aure sai da ta ga bayan shi sannan bayan shi duk wanda ta aura wata uku ya yi yawa sun rabu da ita duka ce maka kai ne ka ɗauke wannan shekarun tare kai ma so take ta ga bayan ka da na dukiyarka da na ahalinka amma in ka ci gaba da yin sake dan ba mamaki asiri ta maka ta raba ku ka je ka nemi maganin sihiri da wannan hirar ya ji mugun ƙarfin zuciya da ƙwarin gwiwa ya shige shi daga ofis ɗin gidan Hisham ya wuce ya san ko ya je ofis ba zai saurare sa ba haka in zai shekara buga masa waya ba zai ɗauka ba amma baya fushi ya sanye masa ba daidai ba amma ko ba laifinsa bane ba sharrin Hafsat ne duk ya jawo komi da kuma kaddara wannan kenan to a bangaren Janna ko a lokacin da nake cikin wata haihuwa ne aka gane bebin ta girma ba zan iya haihuwar ta da kaina ba sai dai a yi min aiki ban ji ko ba burina ma a ce wajen haihuwar na mutu ko ban taɓa jin ƙaunar yarinyar ba ko da aka iska na aka ga mace ce ban wani damu ba ko kallon tv ban yi ban yi ba Mama bata fasa min nasiha ba. Haka dadi shi ma kullun cikin lallashi na yake da yi min nasiha. Yau ne aka saka da za a yi min aiki sun ce ba son na fara lebo, ba sa son na fara lebo. Kafin na fara za su yi min. Yau sun saka ranar yin aikin gobe kenan tunda aka faɗa ya usi kamar shi ne za a yanka yadda duk ya biya mu Ko abinci ya kasa ci sai dai ya ta kallo na. Da mun haɗa ido zai ɗauki kanshi. Na gaji na abin da ce masa. Wai lafiya ka ta sani a gaba haka ne? Idansa sun yi ja cin. Jiya, Urjan, da kaddara ce duk ta janyo wannan dogon tsaki na ja ban ce masa komai ba don dama kullum haka muke da shi bana mai da masa da magana mai daɗi ina kallon sai share kwalla yana kallo na yace jannan da kira miki yaya ku gaisa ko da a ce baki tashi ba kin ga dai ya dai muryar ki ko bol ɗin hannu na da nake cin strawberry na jefa inda yake cikin bala'i irin na mai ciki na ce masa da kai da yayin naka Allah tsine muku albarka uban waje jefa rayuwata a cikin wannan kwalkwalin in ba kai ba in ba ku ba ka tashi ka bar nan gurin ba na son ganin ka a firgici ba mata faɗo ɗakin ta iske ina ta ina mu muzure ya usi ya rakuɓe gefe guda sai shi ya yake mama ta ƙaraso wajen cikin tashin hankali kirfa mana asiri janna kar ki saka jinin kiyawa a kasa yin aikin nan gobe menene yake faruwa me usin ya miki ina rawar baki kuka ya kubce min nake nuna sa da hannu ina kirma bakin ciki ya kasa bari na ne magana da kyan nace ki ce ya fita a nan ba na ƙaunar ganinsa mama wai wai wai kuka yasa ya kasa bari na rungumen ta tana babu gabana ta ce Usman ka fita a don Allah cikin sauri ya fita yana cewa Allah ya baki haƙuri mama ki bata haƙuri don Allah bayan fita sanin ta lallashi na har na sako ta ce menene ya haɗa ku haɗe zuciya kawai nake na mama cewa fa yake waye kira min yayansa me zan masa kuma me zai gaya min mama na tsane sa bana fatan sake ganin fuskar sa a rayuwata mama da an ciro abun nan a kai masa kawai kar ku tilasta min shayar da ita don ba za ta sha min abu na ba shi mama ta ce to shike na jiki haƙuri daman ya za a ki bata nono ai bata isa ba sai dai ta sha min dara ko biya ta da ce eh mama da haka ta shawo nan tana ta lallaba ni saboda ina jin idan jini na ya hau daga aikin za a yi sai ya sauka kuma daga gobe zuwa kowane lokaci za iya fara lebo abin da ba a so ta saba sake ganin sa ba sai dare an haɗu ana yin dina kowa ya tsit ni dai chips ɗina nake ta ci da ci mai karo dan shine ne na ce ina so waya ya usi dake saman table ɗin ta ɗauki vibration kowa hankalinsa ya kai kai aje spoon ɗin yayin yana daukar waya sunan Hisham da ya gani sai daga da sa ya muguwar faɗuwa unkulle ya ce lafiya ka ɗauka mana haka ne ya ji gaban sa na faduwa tun da ya baro Kano ba su yi waya ba alamar shi ma fushi yake da shi kenan ya san Hindu ta riga ta gama gaya mishi komai wannan kiran nasa da ya masa yanzu ya sa akwai wani abu wai ba da kai nake ba dan gidanku ya yi sham ne yake kira na ban san me zan ce masa ba fushi yake da ni tunda na baro Kano fa unkul bi fa me ne ba fasin yanzu to ni kuma me zan ce masa shine kuma ba za ka dauka ba ban san sakar ce Usman ba yayanka bane ba kuma shekara nawa ya bai neme ka ba yanzu ya kira ka maza dauka da sadda wani kira ya sake shigowa dauka waya yana cewa hello ya ina wuni shiru bai sake magana ba tsawon mintuna har ya sauke wayar dafe dafe kan shi ya kasa a ci gaba da cin abincin mama ce ta ce wai Usman me haka ne duk ka koma wani sakare ne me shaf din yake gaya maka ne kin magana ya sai da dadi ya bude masa wuta sannan yana kwalla ya ce cewa ya duk inda nake gobe na je gida zamu je Spain ya asar bai da lafiya subhanallah jikin ya tsanani ne sosai har haka kuka yake sosai ya ce ya ce unconscious yake har oxygen aka saka mashi ma jini dankalin da na saka ya ki wucewa zuciyata ta yi wani irin harbawa jin abin da yake faɗa duk da na so duk da so nake da nuna jin daɗi ne akan abin da ya same shi amma na kasa sai ma ɗewa da nake so haƙuri da yake bashi yana cewa kwantar da hankalinsa babu abin da zai faru na yi aka ƙoƙari na nuna na nuna kamar babu komai amma kuma akwai komai don tolin na shige na ringa kuka duk irin tsare da nake ji ina yi masa akan abin da ya mu hakan bai hana na ji tashin hankali ba akan halin da aka ce yana ciki ba sai da mina ta fara bubbuga min kofa sanan na fito har ne bacci ina tsaye da hawaye zuciyata na son na yi masa addu'a baki na ya kasa buɗewa balle ya aikata haka. tun da asuba mama ta shirya min kayan haihuwa da zamu tafi da su already dama an ce kan da ci komi ban cin ba duk da yunwa da nake je. har wanka ni hankali na kwance amma kuma ban da walwala sosai a falo na iske tam tafukan su cikin fuskarsa dagowa yana kallo na na dauke kaina miƙewa ya zo inda nake kamar zai kwanta mu rigin marere ce sai dai kawai na gashi durƙushe akan sai na hawaye yake ce min janna ki haƙuri don girman Allah ki yafe min ki kuma yafe ya Asad ina roƙar ma kaina alfarma a wajenki haka shi ma yana roƙa masa ina jin tsoron na rasa ku dukanku ina cin cikin wani hali ke kuma gaki za a shiga da ke tiyata Allah kaɗai san wa zai rayu a cikin ku ki yafe min janna na san ina da tabo a ranki kan dukkan abin da ya faru ina miki addu'a Allah ya sa aikin nan lafiya ni zan tafi zamu je Spain gobe Allah ya sa zamu gana yana gama faɗar haka ya tashi fice daga gidan gabaki ɗaya amma bata ce min komai ba saboda yadda ta daskare a gun kama na taimaka nufi wajen mota sai yanzu nake jin tashin hankali sai yanzu nake jin faɗuwar gaba cewar zan iya mutuwa ko kuma shi ma zai iya mutuwa shin yafiyar me ya use yake nema a wajena ni dai a sani na bai min laifi ba kawai laifin dan uwansa ne nake jin nake jin sa a kaina bai min laifi ba tuna ne cewar cewa ba a san ne dogon tunani yasa na yi kokarin da hankalina daga abin da zuciyata ke raya mu to anan zamu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba bismillahir